idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake baku labarin ma'azam ya limshe idonsa sannan ya buɗe tare da faɗin zuwan kinefa ya sa na sami ƙwarin jikina makutaro wanda yake ta kallon ya ce masa nima zuwa anjima zan tafi na juya na dubi inda makutar yake sai a lokacin nema na tuna cewa da wani a ɗakin na koma na zauna ina tura baki ita ma hanas ɗin ta zo ta wuce abinta kwata-kwata fuskarta babu annuri to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba mamun fatima ce ta sauke ni ba ta lura da yana zo ba ta ni dukan masauki ba tare da korafi ba alkhairi ba ni mance kafin mu fara ga wani sako daga kamfanin algaita media Sunana Samina Suleiman wanda ake kira ta Samina Algaita. Ina miƙa godiya ta musamman da fatan alkhairi a gare ku ma'abota wannan tasha tamu. Ina matuƙar godiya da irin goyon bayan da kuka bani wajen sauraron wannan waka mai suna uwar na. Ina muku albishir da fitowar faifan bidiyon wannan waka mai suna uwar na, wanda a cikin wannan shiri za mu kawo muku kaɗan daga ciki.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 Ma'azam ya ɗan ci abinci kaɗan sannan ya ce mani in ba shi magani ya sha. Na ce masa ya ƙara cin abincin tukunna idan ya so sai ya sha maganin domin na fi buƙatar ya ci abincin sosai. Kasancewar yadda jikinsa babu ƙwari kuma gashi ga dukkanin alamu ya ɗau lokaci bai ci abinci ba. Ma'azam ya ce mani na yi ƙarfin hali ne da na ci wannan abincin Maryam, amma bakina kwata-kwata ɗaci yake min ruwa kaɗai nake iya sha in ji daɗinsa a bakina. Na ce da ma'azam ya ƙara cokali uku da sauri sannan sai ya biyu a hankali, cokali biyar kenan, daga nan sai ya sha maganin. Ma'azam ya buɗe baki zai magana na ce masa karkace komai, kai dai kawai ka abin da na baka shawara. Haka ma'azam ya daure ya tutura wannan abinci, makutar ya fito min da magungunan sanan ya nuna mini. na buɗe ina bashi har na ɓaɓɓalla wanda na ga yana da girma na miƙa masa magungunan bai amsa ba ya tsira min ido yana kallo na ce masa ka amsa mana ma'azam ya ce shirin da na yi kin tuna min da mama ne idan zan sha magani mama sai ta ɓaɓɓalla min ta bani tana rarrashi na tausayi matsanancin kama ni na ce allah sarki allah ya fi mata bayan shan maganin ya kwanta ya yi lamo ko da bai faɗa ba na san ya tuno da mahaifiyarsa ne kuma na tabbatar da cewa tunanin mahaifiyar tasa ne yake damansa shirin da na yi na tsira masa idanu ina ta tunani tare da tausaya masa jabiru ne ya katse ni da cewa ki zo mu tafi gida kin san dai amma ta ce kar mu daɗe na miƙe na tsaya a gaban gado tare da kallon shi na tambaye shi za ka ci wani abin ne ya tsira min ido sannan ya girgiza kai na ce masa mai zan dafa maka ma'azam ya ce duk abin da kika dafa mani zan ci na ce masa to kenan sai na dawo ya tambaye ni yaushe za ki dawo na ce masa duk lokacin da aka bar ni a gida ma'azam ya miƙe zaune tare da faɗin ku gaida amma makutar ne ya juyo ya dube ni ya ce mini ga abinci kenan ki ɗauka ki tafi da shi tunda ba za ki ci ba na cewa makutarar ka bar shi ka ci an jima lokacin da na gama ba ma amma labarin ciwon ma'azam ta tausaya masa matuƙa da gaske da na gaya mata cewa babu kowa a wurinsa abokinsa ne ya baro gurin aikinsa ya zo yake jinyarsa shi ma kuma yau zai wuce da ƙyar gurin aikin nasa suka bar shi ya zo ya zauna tsawon kwana biyu amma ta ce allah sarki da muhammad zai yadda da sai je ya zauna da shi in gaya wa babanku na ce wallahi kuwa da ya yi taimako domin har abinci siyo masa ake yi lokacin da ma'azin ya shigo da yamma da amma ta gaya masa ga mamakinmu bai musa ba cewa kawai ya yi inda har baba ya bari shi kenan, babu wata matsala a cikin al'amarin amma ta dafa masa wake da alayyahu har da hanta ta sa jabiru ya siyo shi ma baba da ya dawo aka sanar da shi bai ki ba domin shi da muhammad din suka saka jabiru a gaba ya kai su har asibitin bayan sun dawo ina jin baba yana baiwa amma labari wai gaskiya yaron abin tausayi ne baba yake ma amma labari shi kadai suka same shi yana zaune a tsakiyar gado ya zuba tagumi amma ta ce allah sarki ina jin amma tana cewa babanmu ita ma gobe da safe za ta je ta duba shi har tana cewa wannan ai sai ciwon ya ƙaru kana zaune kai kaɗai shiru babu ko abokin fira washe gari da safe amma ta dafa ruwan shayi aka sa a plus har da biredi baba ya siyo da duk wani abin da ake buƙatar sawa a shayi aka yi ma faruku kwatancan asibitin ya ɗauka ya tafi da shi na yi matuƙar jin daɗi yadda iyayena da 'yan uwana suka nuna ƙaunarsu ga masoyina Ganin cewa yanda 'yan uwana suka nuna ƙaunarsu da tausayin ya sa na daure na danne a zuciyata na jure ba nuna musu cewa ina so zan je ba. Da yamma na ce ma amma ina so Jabiru ya raka ni asibiti zan je in duba ma'azam. Amma ta ce mani to amma mu bari ta gama abincin dare tukunna. Na ce da ita to bari na gaya wa su Salma da Halima domin sun ce min su ma za su je su duba shi. Na ji daɗin ganin jikin ma'azam yadda ya sami sauƙi sosai, domin har Muhammad yana gaya min cewa likitan ma ya ce gobe za a sallame shi. Ma'azam kan sai godiya yake yi wa iyayena da 'yan uwana tare da addu'a da fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya saka musu. A daren ranar muna zaune a tsakar gida a gurin da muke cin abinci. Sai na ji babanmu ya ce Amina, na riga na kammala bincike a kan wannan yaran hakika maganar da kika gaya mani gaskiya ce na samu labari daga bakin dattijawan unguwarsu mutum uku amma zan yi ƙoƙari in haɗu da mahaifin nasa domin in Allah ya so sai in zama sanadiyar sasantawarsu kin san ɗan zamani inda yana zuwa gurin mahaifin nasu watakila da yanzu komai ya wuce amma ta ce to Allah ya baka ikon sasanta su Ni dai a zuciyata cewa ni Allah ya mana zaɓi mafi alkhairi domin na san ma'azam baya son ko da zancen mahaifinsu. Da aka salami ma'azam daga asibiti gidanmu ya ce soto ya zo ya sami su amma ya ta musu godiya. Daidai lokacin amma ta aike ni na dawo na tarar da su Muhammad ya rakoshi, zai je ya hau mashin ya tafi gida. Na gayar da shi tare da tambayar ya jikinsa ya amsa mani da sauƙi. mun rabu da shi akan cewa sai ya zo da safe ina wanke-wanke babanmu ya fito zai tafi gurin sana'arsa na gayar da shi tare da faɗin a dawo lafiya babanmu ya amsa min har ya fita daidai ƙofar gida zai tafi sai na ga kuma ya dawo tare da faɗin au amina na sha'afa wane ne ya san gidan siyar nan ma'azam ya je daidai ƙofar ɗakin amma ya tsaya yana faɗi amma ta ce wani abu ne ni kuwa baza kunne na yi ina saurare in ji me zai ce sai na ji baban namu yana faɗin cewa ina so a kirawo min shi ne muhammad wanda yake goge takalmi ya ce na san gidan domin daga asibiti na je gidan har sau biyu na ɗauko masa kaya babanmu ya ce yauwa to don allah kafin ka wuce kasuwa ka biya ta gidan ka ce masa ina yi masa sannu ina kuma son ganinsa idan ya ji ƙarfin jikinsa Muhammad ɗin ya amsa wa mahaifinmu da cewa to, cikin tsatsayi na ɗauko kular miyar babanmu zan ɗora a kan tire ɗin da yake tsakar gida. Ina tahowa na cikin tiɓe da kujerar amma ta zaman tsakar gida. Saura kaɗan in faɗi amma ban kai ƙasa ba. Sai dai kular miyar baban namu ta kuɓice ta faɗi ƙasa miyar ta zube, kuma kular ta yi ɗaiɗai. Amma kuwa ta shiga zabga min faɗa. Cikin hakan ne sai mu'azzam ya sallama. Duk da amma ta amsa masa sallamar amma hakan bai sa amma ta daina yi min faɗan da take min ba. Ina rakuɓe a gefe ina jin ta tana ta faɗanta, haka ta sake ɗaukan kular ta sake zuba miyar, ta ɗora ma Jabiru domin ya kai masu baba waje inda suke cin abinci. Ma'azam wanda yake tsugunne a gefe shima yana sauraron faɗan. sai a lokacin ne ya gaida amma amma ta amsa masa tare da faɗin ka same ni ina ta famar faɗa ma'azam ya ce sai dai a yi haƙuri ai ba za ta yi da gangan ba amma ta ce ni haushin da ta bani ma sai da na ce mata ta ɗauke kujerar ta kawar da ita gefe amma ba ta kauda kujerar ba har ta zo ta yi karo da ita ta fasa min kular miya ni na so ma a ce kafarta ta fasa ma'azam ya ce a yi haƙuri dai amma ta dubi gefen da nake ta ce masa to sai ki zubo masa tuwon shi ma ma'azam ya ce na ƙoshi mama yanzu na ci abinci ni dai na shige ɗaki ina mai jin takaicin faɗan da na sha a gaban saurayina kusan minti goma sha biyar da shigowar ma'azam cikin gida sai jabiru ya shigo ya ce ma'azam wai ka zo in ji baba ina daga ɗaki na ce ji jabiru da rashin kunya ko irin yayi ɗin nan babu haka sai ka rika kiran sunan mutum babu jin kunya babu wata kara ya miƙe tare da yi wa amma sallama ya ce zai je gurin baba na fito da sauri tare da tambayarsa har ka tafi ya ji ya tsaya yi min alama irin zai dawo na shirya tsabnai kwalliya ina jiran kiran kyakkyawan masoyina daga waje har kimanin karfe goma saura ban ji kiran ma'azan ba sai na fara tunanin ko daga wurin kiran babanmu ya tafi gida ne ko kuma babanmu ya yi masa iyaka da ni ne. hankali na iya matuƙar tashi sosai na fara tunane-tunane a kan ma'azam. Na lallaba na faki idan amma na leƙa waje har gurin cin abincin su babanmu na hangi gurin babu kowa. Dama tuni Jabiru ya shigo da kwanukan cin abincin su baban namu. Tafi-tafi har kimanin karfe sha ɗaya. Bacci ya soma ɗaukan amma ni dai ina kwance na yi lamu ina so na ji shigowar babanmu. katsam kuwa ana cikin wannan yanayi sai na ji shigowar baban namu lamonai tamkar mai bacci lokacin da na ji mahaifin nawa yana ta kiran sunan amma amina ta miƙe da sauri sai yanzu ka shigo yana tsaye a bakin ƙofar ɗaki amma ta miƙe ta fita ni ma na miƙe saɗaf na je na rakaɓe a bakin ƙofa don jin me zai faɗa mata mahaifinmu ya ci gaba da magana kamar haka ina can na tasa wannan yaron ma'azam ni da Malam Sa'adu mu je gurin ubansa da niyyar gyara. Sam ban faɗa ma yaran inda za mu je ba. Na dai gaya ma yaron cewa ya zo ya raka ni wata unguwa domin tuni na binciko abin da ya haɗa su tsakaninsa da mahaifin nasa kamar yadda kika bani labari. Domin tunani na iya shegen yaran nan ne na wannan zamani yasa har uban nasa yake fishi da shi. Wataƙila don baya zuwa gurinsa ne, ina ganin da tuni sun shirya. Kin fahimta? amma ta ce masa e baba ya ci gaba da cewa bayan mun tafi da yaran yana ganin mun sha kwanar lungun layinsu sai yaron ya ja ya tsaya cak ya ce da ni baba idan akwai wata hanyar mu canja wani layin domin na riga na haramta wa kaina bin wannan layin na tsaya tsaye ina kallon yaron domin na lura da gaske ke na kula cewa iya gaskiyarsa yake yin maganar Ga saƙon da muka yi muku alƙawari daga kamfanin Algaita Media. Ga masu bukatar ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu a kan lokaci, za ku iya sauke manhajarmu a cikin Google Play Store ku rubuta Algaita Media TV. Masu bibiyar shafin sada zumunta kuma za ku iya biyo mu a shafinmu na Facebook Hausa Nobel ko kuma Saminu Algaita ko kuma ku bincike mu a shafinmu na Twitter at Saminu Algaita. Sannan kuma za ku iya biyo mu a shafinmu na YouTube ku rubuta Algaita Media da manyan baƙi. Ku dana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa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 Wata juma'a ce da safe na yau shirin karatu. Gashi na yi latti kuma latin da bai misaltu. Sai na ɗauki mashin ina ta sauri kamar na zautu. Da tsohon mudan ta ɗan agundi ta sai da kowa gaba ɗaya.